begin gumurzu ga kura ta ci taku don da mara taka bajinta har ma bugun kafa take ka zama ɗaya daga cikin irin mutanen nan da za su ɗaura mini jakar tsaba. Ko kuma ki kike nema ki ɗaura kanki jakar tsaba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ban aikata maka wani laifin da ba shi da dalili ba. Ba zan aibata ki da baki na ba. Amma ki sani daga yau na 'yanta zuciyata daga yi miki bauta. MK Entertainment suka zo da sabo don ku kalli sabo domin sabo ya ba da bajintar fita a gani. Sabon sabon wasan kwaikwayo mai taken kara da kiyashi. kin ko san halin da kika jefa mu a ciki sakamakon gaya wa Alhaji Baba? Saboda tsirar da mu daga cikin halin da muke kokarin tsintan kanmu a ciki wanda kuke neman jefa mu a ciki. da kiyashi wanda ya bada umarninsa aminu saira wani ƙato ne yake zuwa gidan nan duk dangina za su rika kallona kamar mijina ya kore ni saboda ina bin maza a waje kara da kiyashi kara da kiyashi jaye aya bai sanya ji dali ijiya na zuba da hawaye zuciya tana ban kwana kara da kiyashi jaye jaye bai sanya kara da kiyashi mataimakin mai ba da umarnin shirin yasin awwal umar kofar mazugal shine ya shiryo muku wannan shiri mai tsari wanda ya ɗau nauyinsa nura umar manaja ga labari na cikin gidan iyalai don kallon cikin gidan iyalai kallon ku shine gane tsantsar bayanai irin na takun fita kara da kiyashi kuma kishi baki da mutunci sannan baki da ganewa ka yadda na dauko ka a cikin tsimma ka manta cewa har yanzu a cikin rufin asiri na kake har yanzu arziki na kake ci kake sha kake yin komai na rayuwarka matsalar ku kenan ku mata kyautatawar ta shiga tsakaninku da mutum wataran sai kun mai guri kyautata wa irin ya mace kara da kiyashi kara da kiyashi kara da kiyashi kara da kiyashi matukar nema harkar marasa tausayi kan cutarwa sai rinsa idan ganin irinsa ashe da tashin hayaki mai zuga zigin tsidugu uwa da biyar tuka billahi lazi ina tabbatar miki a kan kudin zan iya aikata ko menene ƙarya kake na fi ƙarfin ka yau wata mace ce mijinta zai shigo da irin waɗannan kuɗi ma ɗaukan kuɗi cikin gida a ce ba me amfani Hussaini Ali Productions su ne kamfanin da suke gabatar muku da sabon shirin wannan shi yake tabbatar da cewa kai tsohon control shine shirin da labari ya cuɗa kamar ne kallon yanayin wannan magidanci kan rayuwa kana so ka ce iya abin da ka samo kenan idan cikin nan ya tsaya duk abin da na mallaka zan raba gidan biyu ba ki da biyu ba na so ki saka masa jiki kin san na mace ke saude daina ce min saude suna na saude fita da aikin yi a gare su shine farar addu'a da ba da tarbiyya mai haske ta musulunci yana ɗauke da gumin wahalar nema kan rayuwarsu da nisan tafiya a shekan baki ya rufe hawaye ne zai ta kwarara ta wace irin hanyar tu me faruwa a fillafillan bayani nemo shirin zakuyi don kallo a cikinsa sa is there a baban daki bane shirin uwa da diyarta ta ina ne duban matsayin uwar da diyarta wannan wajen zaki hayo in kashe abin da kika haifa a gaban ki sannan in kashe ki za ka kwanta inda nake bacci har tsawon kwana talatin ba tare da na nemi wani kuɗi a gare ka ba idan ka yi haka ka ci amana da Allah ba zai taɓa barin ka ba Alhaji ba da kabu zuwa wuya gashi ban tausayi akan jaririn karuwa na ke ta kururuwa me matsayin waɗannan anan sannan menene ƙarshen wannan tsanani wanda ya yi shirin ya shiryo muku shi duniya yakubu fitar tsarin daki daki don kallon ku da morewa daga mai umarni na shirin Hussaini ali muhammad uwa da ba yana nan ne ya lafiya lau ya ya hutu ya kuma mijin naki kuna nan dai lafiya eh. ya za ki ce min lafiya a wannan bushen e, kin bushe sai ka ce kilishi za ki ce min lafiya ba ki da lafiya wallahi ba ki da lafiya ki ce dai har yanzu ba ta sake zani ba An yanzu nan dai ga mu nan dai ne kawai kamar da wallahi yayin yin wannan dai tana nan to wallahi mu dai da sake wannan auren kamata ya araba shi yasa ba na son zuwa gidan nan duk ran nan nazo sai kin ga yan abin da zai zai zai baci sai kin ga yan wata magana da za ta sa ni in yi shaguwa wallahi wannan dai kin yi da yake tattala ta za ta iya miki wata ma kina morar ta mugu. Ai haka? Ki karba mana. Me yi abun kunya? Dan uwanki ne ne, In ba miki ba wa zai miki. To sai sai sai an ji manyan wani. Yawwa. taba haka ka duba ka iya iya gonan mu da kan zuwa nan duk gonan mu ce bata bata yabanya ba in kai wannan cin Allah baka yawa da kaga nan nan da kake gani babu abin da ba za ka iya sawa ba mu fara shuka mata tumatir ko mu shuka mata abe idan muka shuka abe in Allah ya kawo yadda turawa suke zuwa suke dandazo su sai kayan kowa mu ma haka za su zo su sai kayan mu shawara kace shawari shine gari fa ya kama da wuta to wani bangare Allah kare sarki lafiya kaga Allah kare Allah ci ana zare hakimi sai kai da kyau fata na ga hakimi ya mutu hakimi na mutuwa wallahi kai za ka ba hakimi sunanka na sani Allah kare ba da ka ba hakimi sunanka kai ba Allah ya taimaki da gari eh, eh kana ji ne gari jinka ma'ana gari ya kone isa na ce maka idan muka yanke waya to akwai maganganu da ya kamata bai kamata mu yi sa fada ba mm, saboda ita fada fa'ida ce kuma in ka faɗa san kira zai ji wancan dan sa idan da wannan da wannan amma muka zo muka haka muka binne muka rufe lafiya da karamba shawari ne ya kamata in bayar gari fa ya kone ma'anar ya kone babu wani abu da yake shigo mana wanda za mu tsira da mutuncin mu aljihun aljihunmu da wannan dan wannan to wani irin kwakwalwa da kai ne Allah ka da hangen nesa na sani Allah ya kara maka lafiya wallahi ka kuma da za dabara mm. duk mutumin da muka samu cewar matarsa ta kawo kara ya kasa ci da ita a kan kayan abinci ko ya kasa shayar da ita to a gaggauta raba auren nan in dai muna son matsira da ɗan wasu abubuwa da zamu mu dinga sawa a aljihu ana raba aure zawarawa za su yawa dama 'yan mata sun mana yawa a garin nan zawarawa suna ƙara yawa kaga shi kenan duk bazawarar da ka zo zance gurinta sai ka biya zo biya ita kwa budurwa sai ka biya zo biya biyu haka ne kai waziri Allah ba Allah ba ka Allah Allah kallo ya ya lahiran mutar Allah ka ga wani abu da da wallahi ka fito da hanya kaga na gaji da kaga bataccen yaro a kawo gidanka a kawo gidana mahaukaciya a kawo ta duk muke wahalar da kanmu kuma abin da yake burge ni da kai mai gari duk gonar da ka fuskanci cewar mai ita ya mutu ko ya ɗauko ƙara ƙarewa to kakan yanka ka siyar haka za duk filin da aka gan shi a garin nan sai a ce na waziri ne katuwar gona gida sai a ce gidan ka ne gidan mai gari ne kai kuma fa mai aka roro gidan mai gari ne eh? ni kuma kudokin mai gari da an zo an ga gona ta gaza ko filin marayu kai makabarta ma ba zan fasa siyar ta ba waziri Allah ya baka yawa kana ko na je ka dai ba yadda za a yi aure yadda za a kawo dukiyar aure mu muna da kuɗi muna da kaso bare kwa kuma duk wanda ya mutu a bamu rabon gado a ka'ida rabon gado kashi uku ake yi kashi biyu na magada kashi ɗaya na masu gari ne dole daga ni sai kai za mu ci a ka haɗa ta dika kuma Allah ba a so nake mu shiga garin da bacin rai an ba rai abin da yasa ba za mu shiga da bacin rai ba tun da mun yi baki za su zo mu tattauna da su ya kamata a shiga ana fara'a ba su san da me suka zo ba <laughs> Allah ba ku rai nan gaba ma gonar tukur eh wallahi kwace ta zai hmm, kwace ta kwace ta da sabida shi tukur sai ita tafi birni ije can iyawa shagar Eh, ya iskanta sai ya bin da ana ba ka wani eh, <laughs> tana faɗan eh, uwa ne ashe dan uwa ye ba ai baka san wani abu da Allah na ai in shi dan uwan mu ne sai tafi mu da aiki ko bai kamata ya tafi kore ah, kuwa kore kuwa Allah ba ka Allah Allah kara mana biya ah. Allah Allah Allah taimake mu da hankali da yamanya wai wai wai lahira ka kallo mai unguwa ka ci gidajen mutane ka ci kayan ba ba Rayya ana magana ne kuna wani ƙarin gaba ne da Allah. Waye kai kawai muna tafiya hanya ka ce wani jimana. Auto. Ka dan tala gurgu rashin mutunci. Ah to alhamdulillah alhamdulillah. Tunda ma ka san waye ai aikin zai fi ko ba haka ba. Alhamdulillah Allah na gode maka. Wallahi tallahi jimana. Kamar ya. Kamar ya jimana. Ka san ko ni waye. Ko ma waye kai. Mun wuce za mu je gona ka zo ka wani tare mu akan hanya. na gane ka na gane ka. Na gane. Karamin Jumana. Yan iska ne ba kai. Jumana. Waye garamin dan iska? Kai. Ni ne saboda ban taɓa ma aiki ba. Shi dai takalman ka. Na ki. shi. Ya ci ba ka da kowa sisi ba ka da komai. Karamin da ka ce dan iska ne kai daga cire takalmi ma ka gudu. Ni da ma ai rayuwa ai in ba haka ba ai ba inda za ta je. Akwai ce kuma da kunya ne. zaman an ce dama da ba kuɗi a ah, sannu balaraba ya gida to ki sa mana kuma ha ki kai shayin daga tsaye ashe ba girma ma kenan eh, me yake faruwa wallahi yaye yau musa ne kwanan kwanan mu uku yau da abinci tsarin abincin mu kuma ko karya ma ban yi ba shine ya ce ban na zo gida na kaga irin ta matsalar talaka kenan sai da aka gaya miki ki hakuri ki baro gidan nan ki bar gidan nan me me na sama ya ci bare ya ba na kasa ƙuryar sama ce duk take dukan ta kasa duk ɗaya ne babu abin da zai tsina na miki face tsiya da talauci an gaya miki kin kiji yanzu lokaci ya ƙure kawai ki tashi ki koma gida ni na san yadda zan yi ya shi kawai ki je je ki kawai ki je ya hakuri da yadda ake ciki za ki ina jin kunyan shan sigarin ma na yar saboda ke amma sai da kyau gaya mun bacin ran da ya sa sai ma sai ma na sha kawai jimai wallahi ban taba jin wata shawara mai daɗi irin ta yau ba. Wata irin shawara? Ah? kinga da a gidan nan yanzu in yaro ya bata gidana babba ya bata gidana mahaukaci gidana mutum ba hidi ba hidi abin da zai ce ba matarsa idan zai zo da kayan awon bashi gida taimako kai a ya kare ya kare ai yanzu duk wanda ba zai iya ci da matarsa ba wallahi sai mun kashe auren dan ga miki gwanda gwanda zawara ma su yawa a garin nan da 'yan mata su yawa a garin nan za ki ji an ya shigowa duk mutumin da zai je nemi zawara naira hamsin zai zo ya kamu sannan ba shi dama ya je zance duk mutumin da zai je gun budurwa zai kamu naira ɗari sannan ya je zance idan an ka dukiyar aure na yarinya ni ma a ware min na haka so banda dukiyar aure akwai dukiyar mai gari. Tsaya, mai gida in maka tambaya, waye ya baka wannan shawara? Waziri. ina kuka yi wannan shawara? Ni da waziri muka yi. Ka yanzu wannan shawara da kuka yi ta dace da ku? a raka kashe ma yara aure su dawo gida su zo su zanna Yau ina nake zawarawa kenan su yawa eh ke haka kuke so idan zawarawa suka yawa an fi samun baki a gari kuɗi kuɗin shigo ya fi shigowa ba kuma wanda zai je ɗauko ɗansa ya kamun ya ce da ya ɓata wallahi sabulun wanka ba wallahi wannan ba shawara ba ce wanda duk ya baku wannan shawara ba ta yi ba ya ka je ka sake tunani wallahi ke shawara ba ta yi ba kimai kimai da da da karewar tunani da manomin garin nan da jahilin garin nan da babban limamin garin nan suka taru suka kwama tsaitsaye ne aka je gaban sarki aka naɗa min rawani kin ga kwa yana da hankali da tunani wallahi wannan rawanin ma bai dace da kai ba ya a rashin sani ma suka baka shi ya to wallahi sun mutallahi an dinga yawan zaura a garin nan kenan ba adadi billahi ne shi yasa na ce wannan rawanin bai dace da kai ba ka rashin sani ma suka ɗauki wannan rawanin ai illa kenan wallahi tallahi da a ce da a ce duk mulkin da zaka zuba a waje matarka ba za ta yi iko da kai ba billahi da ina raga miki ne kawai da ke matata ne saboda ba ka son gaskiya a ha ina raga miki raga miki nake yi ki dinga sani ki dinga sani ina raga miki billahi da ke da a ce ba matata ba ce na san yana miki sai na samu miki bulala hamsin hamsin ni ma ragawa auren yasa nake raga maka wani abun ka neman ina takewa ina share ka daraja aure kake ci ka sani in gaya maka Yeah. Haka na faɗi. Kika faɗi? Haka na faɗi. Kin faɗa haka dai ko? Na faɗa. Kin faɗa haka ko? Daraja aure kake ci. Kai an banda daraja igiya aure ma ka isa ka gaya man wata magana ma in kyale ka. A? Lalle za a yi bazaura a gidan ku. Kafin in je in yi zawarci rubuna sun yi. Kuma duk abin da ya same ka ka gode ma Allah. Haka Allah ya kaddara. Kin fasanci zawarci ke? Diyan da ta zo haka ɗin. yanda ka faɗa haka din in ne ke fa in kika tafi wallahi ke fa kika nan duk ba zan rasa me so ba an yi eh, ya he ban naira dubu wanda ba ka dubu kafin ya wallahi sai an ban naira dubu ka ba ni ke kudin zance saboda kana da me gari eh. dalilin da ya sa na ce kowa ya mun gaji da sulhu mun gaji da sulhu matan ku sun mun gaji da kawo mana korafe korafe babu abinci babu sutura babu kulawa to wallahi duk wanda ba shi da sana'a ba zai iya rike mata ba ya kore ta su sako mana ita iyalin namu za mu saka eh, saboda ba mu da sana'a eh, inda ba ka da sana'a sulhun mu nau da kai na abin da ban gane ba an raka yi daɗe matan na mu sake su zami koya eh, da ne idan dai tunda matan ku mun gaji duk karkarar nan matan ku duk na garin nan su suke zo ga ka mana bi ba abinci ina da tambaya da kai duk wanda ne nemi budurwa naira ɗari wanda zai nemi budurwa hasinci he in ba tsara bi ce za ka bada 25 mu da dinga ba kuɗin kenan dan a samu kuɗin shigowa ba kuɗin shiga na masarauta kuɗin shigowa dan a samu kuɗin kai kai ba ka gwarin da kai ka fahimta ne dan to to to dan yi tambaya yi tambaya dan yi tambaya ran kai dade maganar kuɗi da ake tara idan aka idar da sallar juma'a da ka ka burge ya ya ya ya ya wazir Gwagwa wani? Dan kai daɗe, ina jin ka biye tambaya. Yi masa bayani yadda ake da kudin juma'a. kudin juma'a. Dan da kake kai ba dai dan ka taɓa sallah a masallacin nan. A masallacin dan fodiyo kake sallah babu ruwan ka da kuɗin shiga da aka tattaba. Ba abin da ya shalle ka. Ba ka sallah nan masallacin dan fodiyo. A nan ka tuya ka ka ka ka ka ka ka ka An ce da yi sa'a an ce da yi haraba. Amma ko taron su mutum mu ba mu gani ba. Wannan me a ina kake ruwa? haraba kake ko ana baranda ce baranda ce na ita ce haraba ranka ya dade ya dade da Allah ni ranka da ina da matsalar to ba zan gyara zama gyara zaman ka kai ba fa za ka je ka dinga shan abin da na binni ba kana zuwa kana bana magana eh, me a ciki ne ala gidi goce ba abin da kake shaka a sha kayan shaye shaye ala gidi wai wai wai ala gidi go ni kai ba kai saka ka yi zuba zuban ka ka zo ka rinka dungular mun kafa ba yaro zai yi magana ba da ni wannan taron ban san shi ya kawo mu ba kaga taro na masu aure ni ba aure ne ni ba eh. a bai kana ba zai aure ba za ka ne wallahi ba ni da mu ka je gurin wallahi ba zai ba dai akwai yar solo tayi ni ban da dai za ta taka rawa ai mata liki ba zai aure kai ta shafa wannan ni ba abin da shafa wai kana nufin sai na banza sun kare gaskiya ranka da ni ma na bayan sa ka ba ta gaskiya ba zan iya daukar wannan magana kai ba baka ni ma eh, ah, ah. abin da yasa yace baya wannan shi da ma cutar nan ta zamani ta kama eh, ni dai zan tashi tashi abin da hali ya yi aka yanke a gaya mana kai an gama yankewa an gama ka an gama yankewa an gama yanke za ka yi sakin mata da ba za ka yanzu ka saki matar ka kawai mai wani in ka sake ta eh kar ta tafi gidansu ta zo gidan mai ta a bari sai ka sana'a ta kuna amma ni yanzu zan je kirkira wa kaina ba mu wuce kenan ni na wuce wajen tashi lafiya shikenan direba kenan an yi asarar kudin tara shikenan zan wuce ni kuma kanwata ce yarinyar nan kuma ni farin ciki nake da wannan al'amari saboda ni na ji daɗi hankali na ya kwanta kawo mun gara in ba mu ma gara ba mu za mu ciyar da kai amma ciki amma goyo wallahi ba kai ba kai din da kai din wafi ana tun da naga hule ka kaman kwana kaman kaman kaman daren zuba kunu wallahi na san ba mutumin kirki bane Allah ai ni jin inda mutum cikakken mutumin banza ne cikakken mutum ai kana sa na sau mutane kirki ka cuce kai ya maka da eh, wallahi wallahi saboda lai dan akwai kuma da ruwa zai yi fula ai na a ci su mu dai dan barka nake aure ko kai ba ka san girman ka ba yalla bai ruba masallacin ku ga eh lokacin sana bai ba fita lalle makeri sata qur'anai ake yi mhm. sai ku saci qur'anai da tafsiri ya ta yi karbi ya wannan abu da yake a garin nan balele makeri ai shi ma da murar sarar me yake me ya kamata in ya kawo shawar makeri ne fatanni ke kirawa da magauji ga man da gara da gyaran gona to ni dai wallahi akan wannan akan wannan aka mun sanadiyar na rabu da aure na billahi ladina barku da mai yaro kana ji kaga kai a garin nan idan ka cire mun ni da mai gari to babu babban yaro matashi wanda i karatu isan me yake kamar kai kare kular to bai kamata a ce kana hati roma wa fa nake karatu daga nan ba hannu kora kai wallahi hati ma hajji roma na je ka gani kare ka je ciro roma ka je ni ko je ni ka je ni koro kare to bai kamata ka dinga korar yara kuna eh hu da home me ko ga da ha me ko kare da ha me ko ala ramma mallam falal dore makarantar sa muke amma ta sai da ka bi ta zango kai ka ranka ya dade me me yanda shawara yanda za a yi kai, kofi da kai da mai dakin mm. mun ɗauki nauyin to Shin ku da shan kuma sannan akwai sharda da zan shimfiɗa maka eh. za ka kawo mai dakin ka gida ba dan kawo ta ba ba dan kawo ta ba wallahi ba zan kawo ba ba za ta tashi ta ba dan mai zan kawo mai ɗaki na ka mai dakin ka gida na ka sake biyu ni akwai abin da na ji a zuciyata kuma tun da na abin naku babu adalci babu tausayi a ciki ni dan yanke ni da na sabon da zan yi kuma dama inda na ga masarautar nan akan bargo eh. bargon rufa eh. to na san abin da kuka sani sai kwanciya tun asuba abin masarauta da ganta a kan ka tarautu karaunin kaba ko ta tabarman leda ko da duma da ta manyan sarakuna na gargajiya amma ko kan barbo ku idan Allah ya kawo mai kararren bacci ai mata solo ai mata solo ai mata lakuku a wajiri na ka kai da garin bacci ai mata lakuku a me su kus take karba ba lakuku ba na ce maka me su kus take karba ba lakuku ba dan asuba da muka zauna karban korafa korafa muke na a mutumin da ne ya alanta alinta mun gano me zai ya wala duk wanda ya alinta mun hango shi kai ne da mun da mun ji kukan kare mun fa cikin bala to kin ji yanda aka yi nan itara ma a jikin masallaci nan kwal gidansa e karanta mana gashi gashi ga abubuwan da za a yi ga haraji gashi to shine ni ne ki shawara zan bar gari ban dan taba sawu neman kuɗi duk ran da na dawo da kauri na da fushasha ta sai na yanda nake so to shi da daman na ce zan gaya ba ke amarya gwar gida za ki zaman ki a nan sai ki mun addu'a Allah i dawo da ni lafiya da fatan kin gane tafi ina na ce kana na din ma aka kare ba ci ba sha ba sutura na ka tafi ka bar ni wallahi ba zan zana ba ai ne kawai me ai ne mai gari ya kyauta mai gari ya man daidai kawai abin da nake so da kai suna ni ka sake ni kawai sawake min kawai in tafiya ta ba ci ba sha ina amfanin wannan na ce sewa to ni biki burge ni ba kuma lai biki saba ƙarya kike yi idan ta kamar kike ce ni ba zan daki min wallahi biki saki ki ki hana ni tafiya neman abinci ba kuma maganar aure na ji na haƙura na sauwaƙe na sake ai ni kai wanda daidai na sake na sake Da da hanci ai da eh na sake da ai dai kai man daidai eh, eh. na gode kuma ina nan sai ke sai sai sai sai sai kin kwashe kayan ki akwai baka ce da mu kwashe kaya zama dole son kwashe katibar rimi kika zo da ita katibar rimi ko ma katiba mai ce sai da tafi da kaya na daidai ne kai ma lokacin da ka zo aiki Garki garki mu rashin kunya. Haka aka yi. Wallahi ki rufe min baki na ga miki na sake ki. Ba komai zai. In na da keki yanzu wallahi ba zan rana da ka. Ba ma ta aure na da ka ba. Ba komai. To na dai ga miki. Ina ina kume kina na kume ba zaura na sake ki ba komai ehe kuma ke biki san ya kamata ba mm. ni a matsayina na mijinki da ce zan taɓa sawu neman kuɗi maimakon ki min addu'a Allah ya sa ni dawo lafiya ba ki ce mai gari ya yi daidai eh, ni bai mun daidai ba ai ni mai gari ya burge ni man daidai kana nan din baya maka kare ci da kyar sha da kyar za ka tafi ka bar da yunwa taɓi ai gwara ka sawaƙe mun sun haka sai wallahi talahi na gaya miki na gaya miki ki kwashe karan ki ki bar gidan nan na kulle gidan nan na bar garin nan na ga ki sai kuma ba gidan ka bane ba don ka tafi kai ma ba gidan ka bane kai ma karbe karbewa amma dai ko gidan haya ne ai na karbe shi naji sai kin bar gidan haya amma ni na karba naji ehe dan fitan dawo kan na dawo ki kwashe karan wallahi zan je sayan gana ba titi wallahi kan na dawo ki kwashe karan dawo gida ya ki me wai ya sake ni ya sake ki me kika masa ba abin da na yi mashi ba abin da kika masa ya sake ki eh amma yara na duk kawancin da muke masa da rain sana'arsa da sa to kuma duk mun juya muna taimaka muku shine ya sako min ke kai amma wannan yaro bai mun halarci ba to bari mai gidan ya zo assalamu alaikum amin wa alaikum assalam mai gida san da zuwa me kawo wani gidan nan wai ya sake ta to duk yadda ake laifin yarinya na ne ita ma ta ɗauki tsabi'ar mai unguwa cewa duk mace ta zama aure to shi yasa ita ma ta kashewa ta kashe auren da kanta ba mai gida ya za a ta yi haka aure dai bai haranta ba a sanya za a yi sulhu ba saki uku ba ne in dai zaman gidan ta fuso ba zaman auren to ga ɗakinan ta share mata ta zama to mai gida a yi haka in ta ga cikin wannan ɗaki ta share ta zauna aure ai bai baci ba tun da ba tsaki uku ba ne. Abin da nake so da ke, duk yadda aka yi ita ce ta yi silar auren da za ta yi. To shi kenan ba so kike mu zo mu zauna ba? Ga jiki na ga naki to ga ɗakin ne ce ki shi ki buɗe ki gyara. Ki share wannan ki share ki share ki zauna ga mu ga ita. Ga ni ga shi kenan. Ki share ta zauna. Ki share ki zauna. Abin da muke ci ki zo ki ci. in kasa muke ci ma ki zo ki ci duk abin da muke ci ki ni fita zan yi da akwai abu ma da ya kawo ni amma jin haushin yari nan ta dawo gida fita zan koma zan yi kawai kai hakuri mai gida a dai zauna a yi tunani a sasanta haba yanzu ke wato kuma za ki rufa mana asiri Allah ya rufa mana ba aure ba aka ce aure wasa ne ko akwai abin da ya kai daraja aure ki tayi ki je ki share ɗakin da ga ɗakin ki gana wa shikenan sai ki so ni ta gware abin da kike so kenan tashi shiga ɗakin ki ki gyara ɗakin ki ci wanda lokaci hankali na ni ba zai kwanta ba in ya ɗauko kamar zai kwanta sai ya ki kwanciya yawwa yawwa alhamdulillah alhamdulillah yau a kai so so so ba ka da ba kai to shi kai zo nan shiga ka ce kalli da kai sauri kai ba za ka tsaya ba to wallahi sai na bi ka gida na kan uba to ba komai kai kai sauri kai ma ko mu a ka ha ce ma ka zo ka kira min kan daga ce wai ba za ka tsaya ba to to to shikenan shikenan yawwa ya masu danka eh a wa Allah ce sunan manzon Allah ne da kauce to na gode in Allah ya yarda naje je alama rago zan zo ba da slippers notice wallahi hakan ne kandala yar gidan waziri sannu da wuta kwana biyu me ka kofin gidanmu so da gauna bace karka fara zuwa kofin gidanmu to kan na fara zuwa gidanku sai ki gaya wa zuciyata soyayya ita ya ga take to in ka fara zuwa kofin gidanmu suna saba maka haba Kande. dai to tun bu na ni da nayi cutanya da mata kala kala hakku da ba nake zuwa ba tsakani ba da Allah ba ki duba ba ki gani ko ko kunya ba ka ji ta ko ka zo kofar gidan ba ta kai ko kunya ba ta ji haka zaki ce ko ba ta zan sun kuya sun kuya miki dan girman Allah ki wannan gaba a tsaye take dan Allah ki duba

waye labar kai ya muna ma magana ne kana wani malam magana aure ko ba ci kuma baka taba ganin yan gidan manyan mutane yan sarauta ta zo ta saurari mutum mai kazanta ba to yan laban shi zai aure ta baban da kake sha zai aure ni waziri. kai baka da hankali dan Allah ki ya guri ki saurare ni shine ya bata mu da dan Allah ki ba su da gama magana ubin sa ki kai to shi kenan wallahi ka daina yawo wallahi ka daina bi ta nan da nan billahi lazi sai na sa an tare ma hanya tunda kuma abun haka ne ni na yi bakin ciki rashin fitowa da karfe ma wallahi ba komai ba ga shi sa Allah ya kare na ai daga sharrin ka ba na fitowa sai na yi addu'a to mu kuma idan ba mu addu'a ba da ba mu ba ka ce mota ta kade mu ko jaki ya harbe mu nan kai ka sani baban fa shine wazirin ka kun fito daga gidan ne asali kuma ina ki ina kula wani wani na ce aka je ni na mai da kai ne ba ana sallama da kai na fito da fara na ga wani wai da wani karkace jiki yana tsaye yanzu nan baba ya kira ni ya ce maganin nan ya haƙura za a yi ta da aka ya ce zai zo kwada ya samu yan labai a gama magana ta kira shi kwarai kuwa mun gode Allah alhamdulillah sai kin ji mm. ki so ku abin da ke ciki yo me na sani dan wannan yaron gaba ɗaya zo mu da mutunci garin yaya bai shawarce ni bai kuma ya saki yarinya nan ya sake ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to garin yaya aka yi faru kwana biyu ma akwai abin da ya kulla a zuciyarsa shi yasa idan na zuwa nan gidan yarinya ya manyan mutane yanzu duk garin nan magana ake yi duk garin nan magana ake kan ya saki yarinya. ya saki yarinya kuma ya bar gari kuma bai zo ya shawara da kan bai shawara da ni ba dan ba mu ga laifin da wanda yarinya ce masa ba ina dauka ba kin sani dai yo yaya zan yi sanin ka ka gaya maka to mu shawarce ni ba ya su saki yarinya ranka ya dade Allah ya taimake ka wato wannan dokar da aka yi ne saboda Allah wannan doka ranka da ta yi tsauri ta yi tsauri ranka ya dade akwai 'ya'yayenmu dukkanin suna gidajensu ni ma 'yata tana gida ranka ya saboda haka na ce an zo fada an zauna zan ba da wannan shawara saboda a sassauta wannan doka saboda gaskiyar kai da ta yi sauri wannan doka ka ita ka zo ka ba mu shawara idan ƴakka ta gagare ka tana gaban ka kana da ita gaba idan gaban naka ba zai yi kaje kama mata daki eh ba fa kai kai billahi lazi a dokar da na sa billahi lazi ba ma za mu daga kafa baran gaya muku idan idan duk wani wanda bai bazaura a gidansu ta gagare shi ka ta gabana wanda ya dinga zuwa zancen ana ban naira hamsin din budurwa naira ɗari. to ga dai wani zari ba gudu ba a kar magallau dan na ga wata yarinya ne yar gidan waziri kawai na je na kamu da ƙaunarta, don daga kawai to maimakon kawai zaman kudin nan bari in dawo a zarga shi. a gudan kai kana shagida dan ka ji kana buƙatar yan wallahi wallahi kariya wannan ba zancen ku ne, in manya suna magana kawai ku dinga shiru

takardar ta rike sani ba kanda a eh, gidan waziri fa kande kande ina gajiya a yi da lafiya a shi ki da mutunci a shi ki da mutunci ba ki jin magana mun gaya miki magana nan mun gaya miki magana nan kin ji ko an gaya miki magana kyau ne irin kunnan kashi ne da ke kyau ne irin uban taurin kai ne da ke ne me yasa ba ka jin magana ya nan da ce nan nan nan nan wajir bai gaya miki ba kake ba ke ba gurun nan Aba mai gida na irin hada kake mata yarinya daga zuwa ta zo ta gaida kai kuma ya ka dinga hada kana wani ne haka. Gaya miki aka zuwa ta gaida ni ko ka ne na ce ta zo. Ban isa da ita bane ne? Eh? Ina ita ina talaka, ina ita ina mara sana'a, ina ita ina mai neman mai neman na eh, eh, maula. Ba faɗa ba shi zai sa a Shi ne. shine faɗa shi zai sa ta ki san shi ka ce kana san shi ya za ka yi ba ta san shi ba ba ta san shi ba ta zanna ba wani zai zanna ba ta zauna ba wallahi wallahi wallahi ba ta zauna ba wallahi ba ta zauna ba da kan bera da zomo akuya da duk wata dabba cikin garin da mutane da kake gina su mahaifin tozi na ina fata kin fahimci duk abin da na san zai masa illa zan shige shi duk abin da na san zai masa farin ciki zan shige shi wannan ɗaya ta ki halak malak ni ne maɗaurin aurenta saboda ka shiga ɗaki kan ki ƙara samun magana kullum ce da ke ake gidan ke kin taɓa wanda ko bari kin taɓa yi ba ɗaya bari an wa biyu can eh, ake ah, ah, ah, da wani amfani wa daƙi lai bande daga yau a yau kada ƙara ganin ki da wannan wurin duk wani abin da ya shafi talaka duk bayan da jiran ki sai ya ɓaci eh, yaro mai sana'a ya fito ki mai da hankali a kansa ki ba da soyayya ki a kansa idan kina son masarauta mu zauna lafiya da ki amma wallahi kike mana kwashe kwashe billahi alazim ba za yadda ba da dike mu kai jiki ki bi da mai da taki ki la ku da baba Yawwa me ta ce ma? yauwa na gode na gode ba ki ga kawai kika. Za mu haɗe zan zo har eh tsangaya ta kuma abin da zan ma ka gane. Ba wata tsangaya da za ka je kafin ka zo tsangaya silibarin zo same ka. ai ni na ce a zo a ce tana zuwa ba dan komai ba saboda kai da na taka maka birki na tsaye da kai na ce kar ka sake zagaya bayan kofar kofar gidana shi ne ka zo bayan dangar gida kai ka turo ta salon idan ta zo ka kama hannun ta ku sha kwana da ita to bari gaya maka kar ka kara zuwa kofar gidan nan duk sanda ka kara zuwa gurin yar kwai na rizar ce ko an zaka ɗau mataki a kan. dan kai daɗe soyayya ba ba ƙarya ba ce. to ba ƙarya ba ce ta samo asali tun daga yi eh, manzan Allah da Allah ko ba haka ba ko ba ka ganewa ne. da na gane din kai kai haka da baka da jarin tanka me ya baka magani baka aikin fari bare na baki sai a baka a ce ka noma kunya tara ka kasa noma ba to in ban noma kunya tara ba amma da nake tashi in tafi har kudu in samo 2000 3000 5000 kana ce mun bana samun kudi to ko kudin da kake zuwa ma ya olle olle ake maka olle olle kaga gaskiya ran kai ne za mu samu sabani da wallahi za mu samu sabani da to to ga yamin garin nan suwaye masu fada a idan ka cire min ka gaya su waye masu fada a ji a garin idan ku ne masu fada a ji amma kuma noma masu fada a ji ne ai duk wanda ya yawo ya bi kowa sanin duniya ko ba haka bane kawai a rayuwar nan ni yanzu daga ni sai kai a nan gun sai lillahi sai ma aiki ba yadda za a yi yau ko in lema. yau ko ka ce ba sai in buɗe wa mutum ciki ba shege na ina zuwa kafin ka buɗe mai cikin Allah sai ku buɗe cikin mutum wallahi ka ga sai kai da wahala Allah zuwa ina zuwa Allah dan sai ana gaira ne so ka gane muna da show ne na biki kuma gaskiya cikin bikin nan kawai muga timaya kana nufin kana son ganin tima timaya ka sani fa cewa shi ba a ganin shi kai tsaye yanzu ma haka shi muke jira zai sauka daga jirgi kuma yana sauka daga jirgi gowa village zamu je ba wata hanya da za a bi ni in je in ganshi da fesa isa eh akwai wata hanya guda ɗaya idan har kana son abin naka ya kasance za mu je da kai zan baka fom ka ciki idan ka cike in ya so idan mun dawo daga village kaga sai mu dora kai ne a lagi ba wani aikin wanda za a yi sai an fara yin lagi amma fa idan ka amince ke zan samu ganin sa ba problem ba matsala hmm. amma kamar yadda na gaya ma tabbas gobe village zamu je dan wani sabon albar ne shi ake so a buga a ba damuwa da na shekara ta kai shekara kudacen wallahi kawai ina cike shekara ta hudun nan da na tashi dawowa ina kudin nan da nake turowa kwana biyu wallahi ina zuwa ko kasan dawa da tara kawai ina zuwa da na duba sai na ga 5000 wallahi Wata tara kai kai wallahi abin da ya ban mamaki ina gaya ma ai sai ranar na ga ranar mantelo wallahi sai da dai sati biyu ina shan maro wallahi su kaya wallahi sati biyu na ina shan maro ai na ga amfanin mantelo da ban tara ba yadda yanzu ai ta ban kallon mutu ya ci saboda ya kusa da kuwa samu. Gamba baba na. Ah. Salamu alaikum. Ayo Allah bismillahir rahmanir rahim. Um babu wata shawara ce take tafa da mu. gurgu ne abokina ne zaman Legas muka da shi a Labarago. Na yi da shi ya zo mu tafi can a aure aurensa a can matan can sun fi arha saboda auren nan da tsada ya dage ce lalle lalle sai ta gida yake so. To ni kuma a bisa aboki na gari nake son ba shi shawara mu koma can saboda ni a can mata na biyu. Wallahi ba ƙarya aboki ne na gari tulu ba daga ƙara faɗa. Eh, wai kai a cikin abokanansa wai kai wani ne eh tulu kenan tunu ne aboki na garba sahibi aminin aminin gurgu wallahi abin da nake so da eh. kai gurgu ka daina zuwa ka neman jajawa-jajawan mutane wannan zance da kuka zo da shi ba mai yiwa ba ne domin sai na ga nutsuwar ku ga cancanta kai wai 'yan gidan mawa kake so to bara ne kuma daga nan saboda in ya tashi make ka ka gaba ne zai samu ba kai zai maka eh ya gidan wa kake so ba sai an je da nisa ba har gidan waziri ce waziri yi wallahi babu kuma kaga mun shaku da juna tana so na kamar ta mutumin da ya ci mana mutunci ita yarsa za ka ɗauko ka ce kana so to ina maka gargadi ba kai babu yarsa na gaya maka babu kai babu yarsa kiyaye ni ka ƙara zo min da magana ni in na ga nutsuwar taku na ga cancanta da in je in nema maka aure a wani waje zan je in nema maka amma dai ina gaya maka da ka yau sauka da an zo min da irin wannan Fato kowa ya gida gida ya bai. Eh, to sai dai ku yi haƙuri. Ah, ah, ah, eh, sai mu yi Allah godiya, Allah subhanahu wa ta'ala da ikai ni lafiya kuma i dawo da ni lafiya. Sai dai ku yi haƙuri. Wannan shine ɗaukar ƙauyen. Eh, This is my indigenous village. I'm, I'm sorry to say. A yi haƙuri, ku yi haƙuri da abin da zan ci wannan shine mahaifata. Sai ku yi haƙuri da abin da za ku gani kuma za ku ga mutane iri daban-daban da muka taso tare da su. Sai ku yi haƙuri. Kuma ni ne limani na kawo sai ku yi haƙuri. Ku yi kuri da abin da za ku gani. Kar ku ta da hankalinku kuma kar ku nuna damar kar ku nuna ɓacin ranku. Ni ne limani na kawo ku. Ku yi haƙuri. <laughs> Shi wannan shine. Wannan shine mahaifata. kuma inda aka haife da na tashi ya kun gane ai hidu ya ah, ga kuna gane ba shi kenan Oh! Hey, what is this wannan Yeah. shejiya ce ita ta hana ne albatin farko wannan wannan ta hana ne albatin farko saboda haka ga da josu bin eh, manage wannan shi ne ɗaki eh, wannan shi ne ɗaki sai ku yi haƙuri ku yi rayuwa ka san rayuwa da take yau a ji daɗi gobe kar ba a ji rashin daɗi ba matsala amma da abin da yake za ku ji daɗi ni ti ma zan iya bakin kokari na yanzu dai ku ɗan yi hakuri ku manage rayuwa ba matsala a ni dan zan shiga ciki mu gaisa da mu gaida mom da kuma shi mahaifin. okay no i am supposed to go and greet my family mom and dad you hear me no amma je gaisa da gaida iyaye saboda rayuwa neman albarka no no mm. Excuse me? Excuse me? Somebody, they say. so. Uh, maybe, But that's su fahimta ba. Wanda ka ce su Ka You have to use your native language. Uh, uh, thank you very much. I like your style. Yeah. I like you. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. my name is tima ni ne tima salamu alaikum tima ne sai na shiga na ji shiru eh ban shiga no wahala eh, yan bari shiga mu gaisa sai mu fito kuma sai ai eh, sai mu yi kokarin abincin ku no wahala ba komai <coughs> ni ne tima ya nan da saka ai kawata da ki sani ba Musa ya dawo kai sai ma kin ga abin da ya zo da shi motoci kala-kala sai canza motoci yake yau in ya hau wannan gobe waccan zai hau yan mata suna nan sun rikice sai faɗa suke a kansa ai har ma da yan gadi a bayansa musa ya yi kuɗi musan nawa allahu yan mata suna nan sai faɗa suke a kansa kai musa kwana da tashi na koma na ma tsegumi na kawo miki sai da gida sai da gida da ina can yanzu ana cin daɗin dandami ya ce min lallan lallan sai na mishi rashin mutunci na yanzu ga shi ne kuɗi lafiya su wane ne ku muna ganin kimaya ne a gidana wane ne kimaya farai kuwa wane ne kimaya kuma ina za ka gidana za ni gidanka gidana za ni Ato, sa, head, so, Edits, yanayi ya canza ba small ba drinks. for duk provisions da ake so nan duk babu drinks babu smoke. Which one you like sir? Which one? I will bring it to now now. That's Kan Malboro, na saba da Malboro kuma a nan gashi see Timaya. Hello, Mr. Timaya. Yes, I am the town. So, dabin da nake so da kai dole ka rinka maintaining kuma dabin da ka san za ka yi belin din frejo ah, naka. Oh, okay. Oh, okay. Allah da iko iko. Kaga Musa. <laughs> Musa ya taro gashi ga wasu ɗima-ɗiban mutane suna bin sa ba kaga sai wani doro yake ga wata abar zamani ya kara a sa. Allah da iko ha'a haka lilo yake a cikin tafiyar tasa tafiya irin ta yan gayu <laughs> Musa ya zama mai arziki kuma muna nan tafiya in Allah ya wannan za mu kudin ne muna nan wannan shine abin da nake so ka gane exactly exactly ka ina samu tunda Allah ya kai ka wani matsayi Musa dole ka gane to eh, ba ba ba ba no props no props maya yes I am a D matches eh. okay Musa no props okay hankali kin kai kiran mutum da san waye ba mun gane ta ba ne ki na ne fa Musa ni ka manta <laughs> Allah shi ka fa ne na tuzu ka ka ka ni ka wani wallahi shi Musa ni da yake da yake wallahi da yake wallahi da yake Musa anya Musa ne Musa shine to me zama wallahi da yake Allah ni yau magana wallahi da yake anya ba yake wallahi da yake Allah wallahi da ni wani yare na lillahi wa wallahi da ni yake na da ni yake da mu ka Musa kuma haka kiyaye to ha kaji wani wani turan ne wai ya cikura ne ya zama mai suwa kuɗi ya zama mai gasa kagani bai kagani kagani waya kawai ya zama mai gasa baya jin kuɗi eh, saboda haka dabin da ka sani a matsayin ka na darakta wanda kake bangaren rawa dole ka san irin su faɗin da za ka haɗa ba girar ɗin mata ya zama na black and mix like ko ba haka ba dole a yi mix he's alright ah shi ne akwai magana alban da na yi na shi arraus ko eh shi ne eh, alban na arraus alban eh, do you follow he's eh, alright you see simara no yanzu kaga tafiya ba kama we have to go together da ni na tafi sa har da tsarin aikin muke ni dai abin adam ya tashi ko a ina ne we are supposed to go together haka saboda haka you have to go cikin lokacin da goge ma guda daya saboda rafi za a goge ko kuma masu jar ko kuma bakas which kasar bilis ne kasar basa noma kunya menene ramuka idan ka connection saboda haka goge wannan na fara da saboda haka ɗan tudu saboda hawa kunya kan yes jar goge wani ya fito shi ma ya ce ma ko album ne kawai ya yi dama ya san dole ne kyau saboda akwai green grass da baki ga abubuwa kawai that's why wani lokacin da ke son ta zuwa da yara kawai

<laughs> yeah, what I'm saying? ka ziyara. Good, good. a ah, Abin da na gayyato ka. Wannan sanar ka irin ta Exactly. Sakamakon kai kai suna a can garin a kasar ku. ni kuma ni ma na suna bakin gwargwado a nan ƙauyen tun ga ɗayin ko ba haka ba ne shi yasa na tura na taho da kai na kawo ka na tun ga ɗayin don a warwashe a bari da ji a sakarkata kada a wataya ai warka je wanda kai so idan na fahimce ka tumaya kamar kana so ai je matches da zo mu collabo good ta shi one album you are understood ka ka ka bai ta bin na fahimce ka ka gano ni na gano ka saboda haka idan aka yi album din nan kai da ka sanka ni da ka so za ka sake suna a bangaren ku ni ma zan sake suna exactly ka ka gani exactly ka ga mun gina mun gina kanmu da kanmu yes yes babin da ya sake ba wani abu ka san je mace kai kai muta kai ba za ki rasa mutuncin da kuke mutane mai gari da iyakar da wulakancin da kake wa mutane sai ka zo a turo an turo ta kira What is this? This man is doing man with the donkey teeth. He resembles the donkey. he resembles the donkey. Then he resembles basket. Ya yi of da kwando, ya a ta kanda salari na jaki. Exactly. Me gari ya tura kira ka tashi ka zo, me kira kira da me gari ya maka. Sannan yanzu ka zo kana tuka da tumin duki to. Kana sanar da duk irin yara da ka kama da takunya masu rodin rodin kai bulu dan gode da ka sau. na to sai tare maka gari. Idan za ka yi harka ka gayyato wanda yake da irin aƙidar ka, yake da irin ra'ayin da abin da kake so. yake ra'ayi abin da kake so yake tsaunar abin da kake shi isa kare na mai gari kenan shi isa ne ebo mutane masu kamala masu te masu mutunci masu masu adalci masu karatu masu dimbin ilimi to ba za mu yarda da irin wannan wallahi rashin mutunci da kake kake zuwa ku ni ka je ka ta tarbiyyar yar abin da ya ba ba za ka sa da ma dukukan ba ba za ni kukan wani Allah ba da dukukan nage eh, maka ai ba banka ba tsala ka nake lagi ba zai rage mana komai ba da kara ba nai ma ba ba da kace sunan yes rehearsal rehearsal musa oh shit ah ah yalla bai astronaut da ka yanzu Don't call this my name. I'm not a Musa Niba Banini Musa. Musa is my name before this time around. No, uh, Mr. Tumaya. Musa Sunana Nekabinyan. Tell him that Musa is a traditional name. Good. Tumaya is a Sunan Zaman. Is there really? Yes. Wow. Is there really? I'm my name is Timaya. Rehearsal before the album. Timaya. Katima Waka. Yes. Eh. Why not you, Why not you.

ta fara ko interested saboda za mu sashi a cikin dansa ba komai na ga baka mai gari da sabani ka ai ya do ya do ba ko ya do abokin lawa ya do ya do ita mata ina da hazan ma yanzu kai banda kai banza ne ma kai sha sha sha kurin gona ne kai gida ne ba kauye wa wani mangwara da kai riba sha sha say Good, that is my village. Good. kaga yaran nan da kake gani kafircin da suke aikatawa idan muka je kai kutun kutun karka yadda saboda ni na ki jinin a zauna lafiya ba na kaunar zaman lafiya na fi son kullum mu ci gonar wani mu ci gidan wani nan ba kima kora musa ne musa ne musa ne ije iko wata tana a banza abu digan ina so ka gane kuma with my friend hear me what I'm yes, saying. I'm hearing you. To saboda haka da abin da muke bukata wanda zai kawo mana ci gaba shi zani. Kai Musa. Musa. No what? Oh, what are you talking rubbish? Waziri. Ga masu. Wannan waziri ka kai mai mana? Ha? Tsoron ta kace. Kai. Ah. barin gaya maka ba zai yi da ko ka daga kawai ka wanka ka zo gansu kawai na ka ce ka zo ka koyo kafirci ba shikenan ka dade jibi yadda ya kawo yahudawa mm. na mulki na mallaka mm. forget about them to wallahi sai ka tattara ka bagar wallahi sai ka bagar wannan dakarun da ka kawo yahudawan ka tattara su kuma gidan nan no so my name is tinaya. ni ba zan iya faɗa kan cin naka ba da abin da kake so zaka ka samu ci gaba sai ka ga munafiki sai ka ga munafuka sai ka ga masharanci sai ka ga masharanta akwai da jikin ka. bullet tara ne a ciki don shikenan shikenan kai take ba kai kai ta yaran nan magana su tafi gari kai ya kamata ka gaya musu saboda kai ne mai gari kai kake da gari kake da tashan gadi kake da samari kake da matasa wallahi tallahi duk wanda ya zauna lafiyar ya so yaran nan da arziki ne ni ba zan kore shi ba ban let's go Ah, ah! mai gari kar magana magana mai na shiga ta yi rashin da ba zan taɓa iya mai da gurbin shi ba inna wani sabon abin son mallaka kuma zuciyoyin jama'a na iya so me kenan in an tambaya shine wasan kwaikwayo mai taken zuciya na so ban taɓa tunanin za ka iya sai da soyayya ta ga waninka ba ina so in gaya maka cewa kai gaggawan canza wa zuciyarka shawara tun kafin ruwan hawayen ido na ya kare idan ka min haka ba ka min adalci ba yasa ba za ki shi kaddara ba shahararren shiri fim daga shahararren kamfanin gwangwaje da isassun fina-finan hausa ma'ana fitaccen kamfani na malam kata entertainment suke nuna muku shirin zuciya na so kuma lakina kunka zuciya na so eh, hankalina da tunanina sahi baki nake tunani lokacina da hawayina dankali ke zama ni da ke mun rike amana miyo yau zaman da ba rabi sai da su ba zan rufe ba na'amun ta yanzu na bi kan zo mace ba zan saya ba na taho gare ki soyayya abadan ba zan bari ba zuciyar sana so zuciyar ta ita ba ta so shi kuma mai so ɗaya gefe ya kada ya tsere cikin tsarin kwantar da wata husumar cikin dangin menene ke faruwa to daga nan ku kalli shirin sai ku gane kai maciji me yasa ba yin ramin kanka sai dai ka zo ka tarar an yi ka shiga domin biyan ka kai dakata yaro ka san me yake fitowa daga bakinka ka san irin kalmomin da za ka furta a Shiryawa Ahmad Salona mataimakin mai bada umarni baban gida bankis bada umarni Amir Ilyas Mairos ko makawiya ce ki ba na son ganin ki kaga malam dakata ba na son ka kuma ba na kaunar ka don haka ka je ka nemi soyayyar tun ku zuciya na so a cikinsa ne za ku fahimci manufar zancen tallan cikakken kallo ku sai naku domin kallo zuciya na zuciya na babu wani abin da zai iya zama ya dore haka rayuwa take tsanin matakalar duban sadaukarwar masoya ne dukan yanayi ya yawaita amma a cikin rayuwa ne wallahi sai na saka a cikin taskon rayuwa kai ba ma kai kadai ba ka ja mu duk wani ɗa namiji da ke cikin doron duniya idan tunanin haka ne to me kyau amma yadda ake gudanar da shi kuma ba shi da kyau soyayya eh bakar soyayya ta sani yau dai kuka na shige wani hali mawuyaci ban kubuce ba eh, kai ka jawa kanka ne tuntun ba na san ka ni ina da masoyi wanda zan aura ba kai kamar ya kawo ku kofar gidan ani yanzu ba abin da ke so saboda tsinin bakin kamar su iri ɗaya da zubin kofi wai da hausa aka yi sabo na 'ya'ya mazaje da 'ya'ya mata ne ku nemi sanin waɗannan yarukan salo-salo na zance ta cikin kamfanin shirin hausa da ke da sunan s&a studio limited haɗe da sadiq studio su ne suka tsara da gwangwaje masu sha'awar kallon shirin hausa da nasu sabon shirin mai sunan bakar soyayya ka wannan yarinya ka kasa kankance da ita dan ko ba mutum ne kirki bace kai ma wata rana sai ta ga sama gurjiya a ka cuci kanka kuma ka cuce ka zubar mana da mutunci dan Allah abin da so dan Allah kada ka bari wannan sai kar ka bari maganar nan ba amin da hankalinka da iliminka ya tashi a banza kenan in bacin haka ya za a yi dauko wannan magana ya kawo ta gidan nan ku tafi ku je ku bincike mu kowane ne shi kuma ku zo mun da shi duk da cewar zaman lafiyar gidansu ya yi sannan suna cikin wadatar rayuwar yau da gobe ya ce wacce ta samu gata cikin gidansu a hannun abbanta da mamanta alkawari mai taurin kulli da jimawar yinsa a kansu sai dai kuma ta katse ta juye ina so ka gano nasin burani ya ce haƙuri shi ya kuma allah yana tare da masu abu so nake ka zama jarumi gwarzo mai ƙarfin zuciya ina ƙarfi ga zuciyar take zalunci ai komai karfin ta ma Allah zai karya yau azali ta hau ina ci kai daga sharrin mata ke da nan riki san ki har ne zaton ki zamo matata yau ki kai mini sannadi na abu kangi na wahalta na yi bakar soyayya ta kai na afkawa a uku ba yanayin rayuwar tabaka ta tafi a hanya ita ce zabirar ma'ana 'ya'yan masu hannu da shuni ta juya ƙeya gare su da yawa yaran wasu na cewar wasun gani ta yi watsun gani gare su sai dai ɗan karkara mai sadaukarwar tallafi za su ba ta haɗin kai har a sha walimar biki ne ku nemi shirin bakar soyayya ku sha ganowa ai za ka fara bacci mai daɗi ba sai mun yi aure lokacin ne za ka ga cikakkiyar ƙauna shiryawa ɗan lada bakwa ba umarni nuna waye bakar siyayya ko kun san Dani Studio babban katafaren studio na 'yan zamani domin abubuwan zamani kyale na zamani ina matasa maza da mata 'yan kwalisa kundum mun yi tanadi domin ku muna ɗaukar hotuna masu motsi video coverage kayan aikin ran gadaran kada fitar da hotuna gangariya sannan tace hotunan ku masu motsi editing na bukukuwa sai sai tasu yadda kuke bukata yara su da yi musu kwalliya ina amarya da ta take sa'a da angon ya darje da sabuwar amarya gal ku garzaya Dani Studio nemi su shirya waƙoƙin biki kai tsaye ko cikin fayafaye akwai babban DJ sakin kiɗa ragargazan ganga ya iya wasa mai kyau don ya kawata dandalin taro wasu amarya da ƙawayenta har ma da dangi mayar da ita kamar sarauniyar London har da bukukuwan birthday nishaɗantarwa da cin duniya da tsinke shirya da fureshin kawata dandalin bukukuwa daga bisani Dani Studio shirya muku katafaren album kundin adana hotunan tarihin bukukuwa kado ga 'yan baya burge baki da 'yan gari haɗa hotunan ango da amarya Dani Studio lambun sayar da fayafayen CD wasannin Hausa duk wanda kuke bukata fina-finan India na da da na yanzu kallo dawa rikodin daga cd ya koma cd komi yawansu na duk abin da kuke bukata kawata su mayar da su a bin sha'awa dani studio ofishinmu na kallon kasuwar taroni ko ku tuntube mu ta lambar waya sifili takwas uku ko kuma sifili takwas uku dani studio babban wurin da za ku yi takama da shi sai kun zo